Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce ƙoƙarinta na ƙwaƙulo wasu 'yan bindiga ne ya sa aka kashe mata jami'anta guda hudu. a lokacin wani aiki da 'yan sandan suka je a yankin jan ƙasa da ke gundumar rigasa a garin Kaduna. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya tabbatar wa da muryar Amurka cewa yanzu aka dai rundunar 'yan sanda ta ƙara aikewa da jami'an 'yan sanda a wurin da waɗannan 'yan bindiga suka yi lambo har suka hallaka 'yan sandan guda hudu. Ko da yake dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce har ya zuwa yanzu ba a kama ko da mutum ɗaya cikin waɗanda suka yi wannan ta'annati ba. DSP Sabo wanda bai yarda muka ɗauki murya shi ba ya ce rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta sha alwashin shawo kan dukkanin tsagerun da ke ta da ƙayar baya. Imma dai barayin mutane ko kuma masu tada hayaniya a wasu ɓangarorin wannan jiha ta Kaduna. To ko ta wacce fuska masana tsaro ke kallon yadda ake kashe jami'an 'yan sandan da ke ƙoƙarin samar da tsaro ga al'ummar wannan ƙasa? Brigadia Janar Muhammad Kabir Galadanci mai murabus ya ce akwai lauje cikin naɗi game da wannan batu. Kafin ma polisi zo su kansu polisi ya kamata a ce sun aiko da mutane wanda yake a farin kaya wanda za su ringa musu abin amma in sun zo ne kawai sun ciko motoci sun dau kai tsaye mutanen nan da aka ce 'yan ta'adda ne su ma fa ba bacci suke ba su ma suna da bindigoginsu kuma sun san ko ka kama su shikenan ta kare musu kafin ma su shiga wannan rigasan ai da akwai police station a rigasan su police din rigasa sun san cewa za a zo an ce lambo suka musu garin wucewa to ai ya aka suka san za su shine babban tambaya saboda su kansu a cikin jami'an tsaron da akwai bara gurbi da yawa wanda za a zo a ce za a je a abu kaza su za su fita gefe su za su fara faɗa wannan mutanen tunda ni na tabbatar maka wannan abin inda na ji labarinsa na tabbatar maka wani a cikin wanda yake da masaniyar yin wannan operation din shi ya bada wannan information din saboda za a bashi dubu hamsin ko dubu ɗari ko wani abu dama dai a wani ƙauye da ke can gabar da gasan karamar hukumar igaba a jihar kaduna ne a 'yan kwanakin baya aka sace ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar kaduna sheikh ahmad algarkawi wanda sai da ya kwashe 'yan kwanaki kafin barayin mutanen suka sako shi tukuna sace-sacen mutanen da ake lokaci zuwa lokaci a wasu sassan jihar kaduna kuma a iya cewa bako ne a yankin rigasa saboda a baya can babu wani rahoto na sace mutane a yankunan da ke kewaye da yankin rigasan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.